masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mita 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na VOA Hausa.com din masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina Tasadu Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis biyar ga watan janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda yau za mu yi magana ne game da kulla wasu asibitocin Nijar masu zaman kansu. Bisa zargin cewa suna taka rawa wajen karkatar da hankulan likitocin gwamnati daga aikin da ya rataya a kansu na kula da lafiyar 'yan kasar. To haka yake inda za mu so mu ji to shin wannan abu na kulle asibitoci to bude asibiti laifi ne ko kuma zuwa kilinik kamar yadda suke cewa a turance? so ne kaɗan na yan anzo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya ma gwamnati aiki ana biya ne duk wata shine za ka iske kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic daga attanin har juma'a akwai waɗanda suna cikin clinic na biya in wata ya kuma zai tara ma gwamnati hannu ya ba su kuɗi To amma kuma ya mutane ke kallon wannan lamari na Nijar mai kama da na wasu makwabtanta game da harkar lafiya. hakika wannan mataki na gwamnatin Nijar ya yi daidai saboda ko a ƙasa ta Najeriya haka yake faruwa likitoci sun fi mai da kai wajen kula da asibitoci masu zaman kansu akan na gwamnati. To amsar ita ce saboda gwamnatin ba ta baiwa asibitocin da suke mallakinta kyakkyawar kulawar da ya dace. Kulawa da haƙoƙinsu da inganta asibitocin gwamnatin shine zai kawo mashala. nagode. To da fatan za a ci gaba da bin mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. lura da yadda wasu likitoci a asibitocin gwamnati ke saba wa ka'idar aiki ta hanyar ƙauracewa wuraren aiki a lokacin da ya kamata su kula da marasa lafiya saboda kwaɗayin abin da suke samu a asibitoci masu zaman kansu ya sa hukumomin kiwon lafiyar al'umma aikewa da jami'an bincike a lahirin asibitocin ƙasar niger in ji ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara talaka suna kuka in ka telik sai a ce ka tai clinic ɗin na yan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya ma gwamnati aiki ana biya ne duk wata shine zaka iske kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic daga attanin har juma'a akwai waɗanda suna cikin clinic na biya in wata ya kuma zai su tara ma gwamnati hannu ya ba su kuɗi alhali ba su yi ma gwamnati aiki baka taba jin an ce mutum ya mutu cikin clinic ba duk in ta lalace wannan mutumin ɗauko shi ake a kawo shi a jiwa gwamnati shi to wannan abu ne an ce mutane su ji tsoron Allah tun ba je ko ina ba matakin ya fara ritsawa da wasu asibitoci masu zaman kansu daga cikin su har da clinic ni'ima duk da cewa ana mata kallon mai tallafa wa talakawa sai dai ministan na ganin ba a nan take ba ni'ima da mutane ke cece ku ce bisa gare ta ai ba ita da yankari ba akwai likita akwai ai masu zaman kansu su kai kakin akai masu sun zaba sun kararuha sun kai sun laihuka na farko da an ka zo an ka diba ba ta da takarda ko ba ta taba tambayar takarda ba ma wadda ta izini ba ta taba ba na biyu wanda adda ita ma'aikacin gwamnati ne santara de santé de la republique aiki duk wata gwamnati na biyan shi sai ya je buɗe ma clinic uku gaba ɗaya alhali duk mutum 'yancin da ke gare ya buɗe clinic guda sai ya zamanto duk waɗanda an aiki suna aiki cikin wannan likita babu wanda adda takarda ta an ba shi 'yanci na shi wannan aiki lahiyan mutane kamin ba abun wasa ba ce to don haka nan ne an ka je an ka liƙe wannan inda ta yau in ta komo cikin ka'ida gobe ana buɗe ta shugaban asibitin ta clinic ni'ima dr adakal usman wanda bai ba da damar in naɗi muryarsa ba ya ce zai bi umarnin doka saboda haka ba shi da ja a kai sai dai kungiyoyin kare hakkin jama'a na nuna rashin gamsuwa da wannan mataki da suke yi wa kallon wanda ya goga wa talakawa sosan tsiya malam dambashi son allah shine shugaban kungiyar horar hula ta kadad ka tai nan ofital ka tai ka ga mutane wasu bisa gado wasu kwance kuma yau in ba matsayi gare ka ba yau sai ka mutu da tsaye consultation ma ba ka samu to kaga ire iren wani abin abin a ce a kama su a karya su a'a sai an musu falala tun da mutum ne dan adam ne kuma dan Nijar ne wanda ya doko hanya ta ciya shina taimaka mata talaka wancan lahi lahin shi ne kuma ya yayi lahin shina eh, abin da doka ta tana da aimai amma ya kamata wannan izinin ai dubar da za a yi in ya cika takardu na bashi izini a ba shi izini shi ci gaba da aikin shi saboda talaka suna cin muriya. a watan nuwamban da ya gabata ne ministan kiwon lafiyar al'umma da ke bayani a majalisar dokokin kasa ya sanar da shirin kaddamar da bincike a daukacin asibitocin kasar a wani yunkurin magance matsalolin da talakawan nijar ke korafi a kansu a duk lokacin da suka je neman magani yayin da kungiyoyin jami'an kiwon lafiyar al'umma ke yi wa matakin gwamnatin kallon wani bita da kulli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To, eh, to haka yake Maryam kun ji rahoton Salamu Mini Barma daga Nijar kenan game da maganar wannan rufe asibitoci da aka yi masu mm. zaman kansu don inganta maganar lafiya. Mm. To yanzu kafin mu je ga jama'a bari mu je mu shakata da wannan wakar amma kafin sannan akwai lambar da za a kira mu akan ta alamar tarawa a daya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar idan mun gama shakatawa za mu dawo gare ku amma kafin sannan bari mu je ga wannan sakonni da kuka aiko a amsar da muka tambaye ku. To da fatan za a mana afuwa ga sakonnin da kuka aiko mana a Facebook da Twitter. Sakon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce ni ma a ce gwamnatin kasar mu Najeriya za ta dauki wannan mataki. Ai kuwa da asibitocin gwamnati sun dawo yanda suke a da ba kamar yanzu ba da galibin su suka koma tamkar kwangaye kuma asibitocin kuɗi su ne sanadin wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sai Aminu Adamu Malam Maduri ya ce salam yau da gobe hakika wannan mataki na gwamnatin Niger ya yi daidai saboda ko a ƙasa ta Najeriya haka yake faruwa likitoci sun fi mai da kai wajen kula da asibitoci masu zaman kansu akan na gwamnati. Na Na gode yau da gobe ku tashi lafiya. sai shehu adamu rajau ya ce to amsar ita ce saboda gwamnatin ba ta baiwa asibitocin da suke mallakinta kyakkyawar kulawar da ya dace domin za ka tarar a asibitin gwamnati babu tsabta ba a ba masu jinya kulawar da ya kamata a saboda haka ne masu jinya kan zaɓi zuwa asibitocin masu zaman kansu saboda za su fi samun kula duk da cewa asibitocin masu zaman kansu sun fi tsada saboda haka matukar gwamnatin Nijar na son shawo kan matsalar wannan to sai ta inganta asibitocinta ba wai rufe masu zaman kansu ba wannan kuskure kuskure ne babba. sai salihu sale da kasko ya ce rufewar ba matsala zai kawo ba kulawa da haƙoƙinsu da inganta asibitocin gwamnatin shine zai kawo matsala na gode sai kuma amina ibrahim m. maiduguri ta ce assalamu alaikum yau da gobe hakika gwamnatin nijar ba haka ya kamata ta yi ba shin ta yi tunanin cewa ba za ta iya hana masu hali gina asibiti ba ya kamata ta duba shin menene yasa likitoci suke barin asibitocin gwamnati domin komawa na masu zaman kansu waɗannan abubuwa za ta yi nazari ta duba ba wai ta rushe asibitocin ba da fatan gwamnatin nijar Nijar za ta gyara alakar ta tsakaninta da likitocin kasar. Sai Garba na halikan ba ya ce tabbas ina goyon bayan gwamnati saboda hakan na kara nakasa asibitocin gwamnati domin kowane likita a Najeriya babban burin sai tara kuɗi ba wai ya mai da hankalinsa wajen taimakon al'ummar kasarsa ba. Sai kuma Musa Ubaliyo ya ce ai ba likitoci kaɗai ba hatta malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnati sun fi mayar da hankali akan makarantun kuɗi wato makarantu masu zaman kansu. Sai Aliyu Isa Jalam ya ce assalamu yau da gobe hakika wannan abin dubawa ne domin kuwa ba sa kulawa da majigeta da suke a asibitocin gwamnati yadda ya kamata domin suna ga abin da suke samu bai taka kara ya karya ba shi yasa suka fi mai da hankali akan nasu amma kuma ita ma gwamnatin ya kamata ta duba batun da idan basira domin yin abin da ya kamata don rufe su ba shine mafita ba sai abk abba ibrahim ya ce hakan yana nuna gazawar gwamnatin niger domin inda tana kyautata musu ba za su tafi can ba sai farida jafar ahmed ta ce ina ganin gwamnati ta dage ta inganta nata asibitocin da kayan aiki da magunguna da kula da haƙoƙin ma'aikata shi zai sa mutane da likitocin su mai da su ga asibitocin gwamnati fiye da masu zaman kansu. Musa Ismail ya ce a ra'ayina wannan ba daidai ba ne saboda ta yaya za a hana kuma gwamnati ba su mai da hankali kan aikinsu ba su kuma masu mai da hankali kuma a hana su wannan ci baya ne gaskiya. Sai Umar Tijjani Yusufari ya ce hakika mafi yawan ma'aikata na gwamnati idan suka samu wani aiki na daban a wani waje mai zaman kanta suna mai da hankali fiye da na gwamnati akan mai zaman kansu ko da ya zama kuɗin gwamnatin ya fi yawa. sai zainab musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika idan aka yi la'akari da dalilin gwamnati na yin haka sai a ce ta yi daidai amma kuma ba a nan gizo ke sakar ba ya kamata a bincika ko gwamnatin nijar ne ba ta biyan likitocin ta su shi yasa suke guduwa asibitoci masu zaman kansu idan kuma gwamnati na biyan likitocin nan haƙƙinsu a kan lokaci to ya kamata likitocin su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah yau da gobe ku tashi lafiya idan muka koma shafinmu na Twitter at moha Abdullahi ya ce sai a inganta na gwamnatin don rage cunkoson marasa lafiya a sauran asibitocin. Sai Atti Niger ya ce haka ya yi daidai amma fa da sharaɗin cewa ya zama dole ta inganta nata asibitocin kuma a cire siyasa a ciki. Sai daga ƙarshe at MS garin Rijiya ya ce eto eh zai iya yiwuwa gwamnatin ne ba ta biyan su haƙoƙinsu da kyau idan ma haka ne to a gaskiya likitocin ba su yi wa kansu adalci ba. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to yanzu kuma sai mu shakata da wannan wakar kafin mu sami masu kira maryam mm. mm. To yanzu kuma sai mu je ga waya da muka ce za mu bari ku kira mu domin ku faɗa mana shin wannan lamari da yake faruwa a Nijar menene yake sa a ce an rufe asibitoci bayan cewa akwai waɗanda suke na zaman kansu akwai kuma na gwamnati eh, Maryam mm. to mutane da yawa sun yi magana akan cewa bai kamata a ce an rufe ba wasu kuma suna ganin cewa ai ya kamata a eh. ce an rufe saboda wannan matsala ce ta take shafar Najeriya tana shafar Nijar da sauran kasashen mu na Afirka mm. to ba mu san yanzu su waɗannan da za su kira me za su ce mm. shin hakan ya musu su mm. ko kuma bai musu ba to za mu ji duka mm. daga bakin su wanda kuma ah, muna fatan yan Nijar in za su kira ga kuma lambar da za a sami mu zan maimaita ta mm. ah, alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yanzu mun sami wani kira yanzu haka daga ko ina ne bari mu ji salamu alaikum hello to ina ga mun rasa wannan layin zan maimaita lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa ɗaya mm. biyu sifili biyu mm. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar salamu alaikum wa alaikum salam barka da warhaka da muke magana Suna na abubakar bello ina kiran ku daga nan kaduna to ka ji magana da muke akan maganar na ji maganar da aka yi eh, tabbas amma eh. shawaran da zan ba gwamnati mm. har kullum abin da ya shafi lafiyar jama'a ba a wasa da shi duk abin da yake kuma idan baka gyara naka ba baka iya tura wani saboda in ka lura da najeriya da nijar kungiyoyin nan guda biyu suna da ƙarfi sosai mm. saboda mahimmancin su bangaren lafiya kenan so da idan to ina ga mun rasa wannan ya katse kenan oh, to muna jinka muna jinka kuna jina eh muna jinka idan ta rufe na asibitocin masu zaman kansu so hmm. kuma ita nata bata gyara ba ka gani jar an daɗe demokuraɗiyya amma har yanzu ba su samu wannan ci gaban ba hmm. saboda haka ina kira ga gwamnati ta gyara nata tukun kafin ta rufe na ainihin ah, masu zaman kansu hmm. shine kira na gare su da fatan za ku tashi lafiya to mun gode sosai to ga wani kiran kuma assalamu alaikum amin alaikum salam to da muke magana Eh, kuna magana da dan asabe mai fata daga yawuri jihar kebbi to to dan asabe kana ji muna magana akan asibitocin nijar da aka kulle maganan cewa ba sa ba da hankali musamman likitocinta suna tafiya yawa to gaskiya wannan matsala ba a nijar kaɗai ba ne mu ma kan wannan kasar mu najeriya muna fama da irin wannan matsala ban san dalili ba ko ko saboda su likitocin ba a su albashin da ya kamata a basu ne to in dai haka ne ina kira ga gwamnatocinmu don Allah don annabi wannan aiki da likitoci ke yi ba aiki ne na nasa ba a ƙara musu albashi wanda ya kamace su ya mm. kamata a ce an zo asibitin gwamnati sai ka gamar da ya zo ya kwashe awa uku ba tare da ya ga likita ba kaga an tara fayil fayil ana neman likita likita ya wuce ka rasa inda ya tafi to gaskiya wannan matsala ba a Nijar kaɗai ba ne. Hmm. Ya kamata shugabanninmu don Allah su bibi girman Allah su ceci rayukan talakawa. Hmm. A ƙara ma likitoci albashi wanda ya kamace su. Hmm. An yi rashin ingantaccen aiki da albashi shi yasa aka kirkiro da asibitoci eh, na amma ana magana cewa wasu suna maganar cewa wa'annan asibitoci zaka ga wani ma mallakar likitocin ne. haka din ne haka din ne shi sa za ka ga majinyata suna jiran likita likita ya wuce yana ce ya je wurin asibitin kuɗi ya bin na gwamnati saboda babu kulawan da ya kamata to mun gode sosai bari mu je ga wani daga Niger wane ne a Niger Halilu mafaki to Halilu muna jin ka Wato mm. abinda nake so in ce game da zancen ruhi asibitocin nan. Mm. To wani lokaci su talakawa mm. suna bi masauki ne dole su ayyato na Nijar mai rasa na Nijar kuma na so mai ta tambaye su eh, saboda tunda a garinsu ne abu ya faru ko a kasar ga wani ma eh. nan ana gani a eh. Facebook live yana biye da mu eh to kafin shi akwai wani daga Zamfara ko okay to eh hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ina yi muku fatan alheri yawwa barka da warhaka wani ne daga Zamfara kuna muna daga Izzaddin daga Zamfara Gusau. To muna jin ka amma rediyon ka da zaka kashe ta zamu fi jin ka. Hello? Hello da zaka kashe rediyon ka zamu fi jin ka ba ma jin ka saboda rediyo da ka bari. Hello? Hello? To, to ina ga wannan rediyon eh. shi ta ba za ta bashi mu ji shi ba. So, yau kina magana cewa wancan. Ga wani Zulaidin mm. abdulgado Gado ina ji mm. wannan shi ma dan Niger ne. Eh. Yake ce gwamnati eh, gwamnati ta yi gaskiya wallahi likitocin ba su yi wa talakawa adalci saboda nasu asibitocin suke tafiya. to kin ga kenan wasu mm. suna magana kan cewa wasu suna tafiya nasu ne su ba. Salamu alaikum wane ne a Zamfara? in kuka aka bincika sai in ta su ana likita duk da maganin ma na gwamnati ne to wane ne eh to yalla bai wane ne suna ba suna ba Muhammad <laughs> Sani to Muhammad Sani muna jin ka saboda haka ni abinda gwamnati ta yi ta yi daidai ko mm. Najeriya aka mata su yi haka nan mm, me yasa mm. aikin gwamnati ka ka bude asibiti ɗinka ka yi aiki a can ko kuma ka tsaya ka yi gwamnati to mun gode sosai da naka ra'ayin suke karatun nan su dawo ba abin da za a ba su su gode ma Allah ba su da gode Allah ne. To mun gode sosai bari mu je Yobe. <laughs> Salamu alaikum. alaikum salam. To wane ne a Yobe? Eh, Ibrahim Abba ne daga guri Yobe. To muna jin ka Ibrahim. Muna jin ka kana kana jin mu? Amarin dai ko ina da ko ina ne ba ma Nijar kadai ba. Eh. Mm. har ma munan za ka ga sun fi ba da eh, mahimmanci a asibitocin kuɗi saboda din nasu ne mm. kuma za ka ga maganin ma da za ka duba za ka gani cewa yawancin maganin ma na asibitin ne ake kayan tunan ake ba ma Nijar ba har ma munan Najeriya ya kamata gwamnati ta inganta abubuwan aune-aune a asibitin mm. don inganta su ma'aikatan. Hmm. To ina ga ta nan ne za a samu sauki a cikin al'amarin da gyara. To muna godiya sosai bari mu je ka tsira yawa tashi lafiya mun gode kwarai kai ma. <laughs> To salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne aka tsina? Abba Sa'adu Mahuta ne. To mala Abba Sa'adu muna jin ka. yauwa a gaskiya wannan gurguwar shawara ce saboda tun mafari laifin gwamnati ne ma take jawo wannan irin matsala hmm. inda za zaka ga lalura ko rashin lafiya ba ta taka karya ta kai da ba daga su kan manyan ko kuma jami'an gwamnati ko kuma masu hannu da shuni hmm. sun gwamnati su kai ko asibitocin kuɗin ko kuma asibitocin kasashen waje hmm. kaga a nan sun ba da tabbacin cewa su inganta a inganta kai asibitocin da ke a private ba na cikin ba wanda suke a na gwamnati ba don haka wannan matsalar tana faruwa ne daga kan su eh to ina ga mun rasa wannan to bari mu je Abuja mm, mm. to mun gode dai sosai abba daga Katsina wane ne Abuja assalamu alaikum wa alaikum assalam tare kuke da Suleiman Kubo mazaunin da kuwa dan kungiyar ma'abuta kafafen yada labarai don ci gaban kasa to muna jin ka Malam Suleiman to kika mu ba mu yi mamakin kamar waɗannan asibitoci ba mm. sakamakon gwamnati tana ganin kamar waɗannan asibitoci kishiya ne a gurinsu wanda kuma gwamnati ta ta ba su kofa har suka kafu suka karfin suka fi gwamnati kishin talakawa da kishin al'umma da kishin a taimaka al'umman abin da ya sa na faɗa haka shine kamar a nan najeriya mm. idan kana son wulakanci da rashin da taimakon al'umma ka je mm. asibitin gwamnati mm. abin da ya sa na fada haka yana da shaidu mm. yanzu idan ka ɗauki mara lafiya ka asibitin gwamnati abin da za su fara tambayan ka kuɗi kana da kuɗi idan baka da kuɗi za su rabu da kai ya kamata a ce ko da baka da kuɗi a matsayinsu na gwamnati ne wannan haƙƙi ne wanda ya rataya a gwamnati gwamnati ta samo da 'yan kasa kiwon lafiya. To mun gode sosai saboda lokaci bari mu je Kaduna mun gode sosai Malam Sulaiman daga Abuja wane ne a Kaduna? Hello? Hello? Ci karamar hukumar Kauru, ta jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Eh, kace wane sunan? Ya'u Suleiman Ya'u. To, muna jin ka Ya'u game da maganan rufe asibitoci a Nijar. Batu ya an bi da mabisa, an bi tafi barawa, an bi ta mabisa. To. yana da kyau a gwamnati tsakani da Allah ita ne ta soma ainihin barin asibitocin gwamnati ta mutu saboda inda a ce da akwai kayan aiki mm. to inda ne tabbatar maka su kansu ma'aikatan za su mai da hankali a kan asibitocin gwamnati mm. karfa kuma ce a Najeriya ba ko da don ne na naira biyar za ka je asibitin gwamnati ya je a rubuta maka bil a ce ka je chemist ne kai ne za ka je ka siyo to kaga mm. ko gwanda ma irin walakancin da suke yi wa mutane gwanda ka je na kuɗin ka san na kuɗi ne za ka biya kuɗi ne a kula da kai da ya kamata kamata ina To mun gode hmm. sosai kai ba saboda hmm. lokaci bari mu je Sokoto kafin mu je Nasarawa da yake jira. Wane ne a Sokoto? To ina ga mun rasa Sokoto waye na Nasarawan to. Assalamu alaikum. To kuna kuna magana da Rufa'i daga Nasarawa. To muna jin ka Rufa'i. To hakika dangane da wannan da kike. Mm. muna kira ga gwamnatocinmu na Najeriya mu ma. Hey. Su sai dai da ka kashe rediyon ka za a fi ka ta hana aji magana da kake Oke, to, na ce yawa eh, yanzu ka kashe mm. To, ina maku fatan alheri da to mun gode sosai bari mu je neja kafin mu komo kan facebook live ko maryam mm, na ga akwai yan eh, nijar ne da yawa wane ne a neja to ina ga mun rasa mm. wannan to dan ba mu dan Nijar na ga wasu eh. Niger kashi ne wani Dawud Harun ya ce mu yan Nijar sai dai mm. mu ce Allah ya ba eh, masu shugabanni Allah ya ba mu shugabanni masu jin tausayin mu eh, sai kuma ga abdulrahman muhammad sadis ya ce kamata ya gwamnati ita ma ta gyara nata da kuma nuna, kul, uh, nuna kulawa ga marasa lafiya kada a yi biyu babu eh kamar yanzu kin ga ai akwai masu mm. maganan mm. cewa eh, asibitocin gwamnatin idan ka je mm. za ka ga farko abin da za a fara tambaya ka ina kuɗi bayan kana ganin cewa kai dan ƙasa ne ga eh. ka da gwamnati a gefen ka kuma sai aka ce kawo kuɗi kafin a duba ka kafin ma a duba ka ba a ce ko a ce ma ba gado mutane sun masu yawa to shine matsalar amma dai gaskiya matsalar kamar har da wasu likitocin hmm. wani abin kila akwai shi a asibitin ko akwai wani abu amma suna ganin idan suka tura asibitin su kamar da eh. kwai riba a can eh, in ba suna yin haka ba kaga ai ba za su dinga samun eh. mm, um, um, to ga wani sakon mm. daga Daud Harun ne ya ce oh shine kika mm. karanta da zai ce su yan Nijar ko to sai ga wani Abubakar Jakil ya ce sannunku da aiki sai Kabir Ajami ya ce akwai dai karancin likitoci a asibitin gwamnati za ka ga marasa lafiya fiye da menene ko hamsin ne kan likita ɗaya sannan su likitoci sun fi mai da hankali wajen kuɗi kawai mm-hmm. ni ka mm. sani usman ko akwai mm. wani lokaci da dadewa mm. muka ah, ban da lahiya muka je asibiti a wani dan tiyata haka sai wace ce mu suka yi babban asibiti muka je wai babu wai akwai dogon lokaci ba za mu samu amman eh, eh, eh, zan jira nan da watanni amma ina sa eh kafin amman tiyata amma ina ina sa amin da wuri in mm. zo ga asibiti shi likita me yin tiyata in zo mm. abin da kake magana kenan yanzu magana mm. kenan to in zan jira wannan watannin in ciwon kuma zai halaka ni fa ya kenan to haka suke cewa ba sani to kamar da yadda kuma masu sauraron mu ke faɗi Maryam da Usman kamar ya kamata kan gwamnatin gaskiya ita ma ta gyara na ta dan dai dan gwamnati na yi kan ba wanda zai je na kuɗi ba wanda zai je kan mm. to ga wasu daga cikin dai sakonnin ne akwai wani mm. wanda ɗan tsakanin nan suka shigo dan mm-hmm. eh, akwai wani luka balarabe mm. ya ce salam yau da gobe gaskiya rufe asibitoci masu zaman kansu bai yi daidai ba ganin yadda gwamnati ba su ba da karfi ga asibiti wato nasu kenan na gwamnati saboda rashin magunguna da kuma rashin kula da marasa lafiya kamar yadda ya kamata da ake kawa wurin kamar wanda ake kasu asibitin gwamnati kenan sai kuma akwai wanda shi sunansa siraju muhammad liba mhm. hmm, ya ce duk inda ka ga ma'aikacin gwamnati na sauya sheka daga wannan sashen zuwa ɗaya sashen to tabbas inda yake fatan zuwa ya fi inda ya baro <laughs> eh, romuwa wai <laughs> wato romo kenan eh. Eh. ga wani muktar gurga ya ce wannan maganar rufe asibiti don kawai a takurawa Mm. takurawa mutane ke so ce eh. eh. wato ana shi ra'ayin kenan eh. to sai zaharaddin umar abdullahi bici ya mm. ce salam yau da gobe wannan ya yi daidai ba ma wai a rufe irin wannan asibitoci ba mm. amma a saka musu tara kawai ko kuma tara mai tsoka wato a mm. ce ga wani kuɗi za su dinga biya kafin a basu su yi aiki kenan mm. daga ƙarshe ina kiran gwamnatin najeriya ma ta yi koyi da ƙasar niger a wannan bangaren <laughs> ta haka ne za su mai da hankali sosai akan likitoci kuma da asibitocin gwamnatin su kansu to eh, kin ji tashi shawarar kenan kowa da nashi kam <laughs> eh kina da wani ne ko karanto ga wata Zainab. Zainab Musa mai aduwa ta ce okay. salam yau da gobe hakika idan aka yi la'akari da dalilin gwamnati na yin haka sai a ce ta yi daidai amma kuma Uh, to shi ne ce ba a nan gizo wannan ina kamar ta rubuto shi ɗazu a yi irin wannan yau to sake aiko shi ta yi yawwa mm, to mm. ina jin kenan ko na facebook live din zamu sake eh. Eh, saboda kin san muna son mutane su dinga yi mana a facebook live din saboda su eh, dinga karuwa suna karuwa da wanda za su mm. aiko tunda sakonnin da yawa ba zai karantu wuri ɗaya ba kawai to ga wani ah, habu e shehu ya mm. gaskiya wannan mataki yayi daidai mu ma a nan najeriya akwai buƙatar gwamnati ta yi nazari akan irin wannan mutanen fatana a nan shine allah ya ɗaukaki ƙasata najeriya tare da pmb <laughs> to mm, president muhammad buhari <laughs> allah sa dace amin mm, amin mm, to sai kuma ahmad ladan girkau ya ce to yau da gobe idan an bi taɓa rawo ya kamata a bi ta mabisawu shi ma ya ce da fatan wannan matsala da gwamnati ta yunkurin yi za ta magance ta a ƙasar Nijar. Mm. Wato kenan in an bi ta maganan a rufe can to kuma can su kuma me suke yi gwamnatin kenan a duba dai a gani dai eh. to kin ga kaman wannan lamarin duka da muke magana shi mun yi magana da safe saboda yanayin yana wurin ziyara wato ministan lafiya na mm. Nijar mm. yana wani ziyara aiki a wasu ƙauyaku saboda yawancin ba yawancin ce service ko kuma in ce yanayin waya a wurin yana da wahala wahala yana ya katse ya kama so amma ya mana alkawarin cewa mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai amsa gayyata mu a wannan shirin domin ya mana bayanin me yasa gwamnati ta mm-hmm. rike mu ji menene gwamnatin take yi wa mutane mm. menene mm. ba ta yi menene take mm-hmm. wa likitoci eh, ina ne ta rasa ko kuma mm. ina ne ta gaza ina ne kuma take iya samar da abin da ya kamata ko kuma su ne likitocin suke da matsala to duka zamu ji a bakin shi in Allah ya so ya eh, yarda to masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shirye shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Haka yake. Mm. To duka duka kan anan zamu jalin zamu shirin sai kuma in Allah ya kai mu gobe zamu sake dawowa da wani sabon shirin a cikin shirin yau da gobe. Amma kamar yadda muka ce zamu yi magana a makon da ya gabata da ministan lafiya na Nijar domin mu karkare wannan magana da muka faro ta magana rufe mm. wasu asibitoci da aka yi a Nijar domin inganta lafiya ko kuma harkar lafiya kamar yadda su gwamnatin suka nuna. Yanzu a madadin ita. Maryam Bashir Bagaji da Safina ta Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin mu na yau da kuma ita sai da hamdun wadda ta ba da umarnin shirin nake cewa a cikin shirin yau da gobe sai allah ya kai mu za mu sake juyowa da wani sabon shirin a kasance tare da mu ta facebook twitter da sauran kafofinmu da ake iya jin mu ko kuma sauraron mu mun gode kwarai This program has come to you from the Voice of America, Washington.